bismillahi rahmanir rahim yau ma kamar kullum Allah ya sake dawo da mu wannan rana ta ɗaya ga watan zulhijja alif da ɗari hudu da ashirin da tara wacce ta daidai da ashirin da tafar da takwas ga watan nofambar shekara ta dubu biyu da takwas cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi a shagal arf fi fannin satin da ya wuce mun ɗan taɓo kaɗan daga cikin fasali rabewa da ya mana bayani cikin ma'anonin hurufai da yake ana karawa to mun karanto wazni na farko da ake yi wa karin hamza muka ce hamzan nan tana zuwa da ma'anoni da yawa muka ce akwai at ƙetarewa sannan akwai as mai da abu ya zanto abu akwai ad-dukhul fi dukhul ko dukhulu shay'in fi shay wato shigan abu a cikin abu kaman a'raqtu ash'amtu na shiga iraq na shiga a wato sham sannan muka ce tana bayani akan al'izalatu wasal gusarwa kamar a ajamtul kitab in na cire waɗannan ɗigo-ɗigo ɗin nasa muna fahimta yawa sannan muka ce al-musadafa dacewa kan abu waɗannan su ne ma'anoni guda biyar wanda muka karanto a satin da ya wuce na hamza kaɗai don mun ce tana da ma'anoni guda guda goma to yanzu kuma insha Allah za mu tashi akan lamba ta shida as na shida al cancanta wato abu ya zanto ya cancanci abin kaman ka ahsada zar'u kaga bai ce ahsada zar'a ba domin da ya ce ahsada zar'a ya zama shine yayi girbin amma ahsada zar'u wato shuka yi girbi na ta isa girbi kenan shuka ta isa girbi tunda ita ce fa'ili wa azwajat hindu hindu ta cancanci aure ta isa aure shine istihqaq shine yace ai istihaqqa az-zar'u al-hasada wa istahaqqat hindu niziwaja yani hindu ta cancanci a mata aure sannan kuma shuka ya kai matakin girbi shine istihqaq asabi at-ta'rif bayyanarwa bayyanar da abu ba kalmar art arrada ta'rif ya bayyana ka arhantul mata'a wa abatuhu kaman na bijirar da kayana ko na bayyanar da kayana don jingina sannan kuma na fito da shi don saidawa ai arrabtuhu lirrahni wal bay' na bayyano da shi domin jingina ga wanda yake bukatan jingina, ko ko na fito da shi ga mai siya ga wanda yake bukatan siya shine ta'arif an fahimta 5 asamin na takwas an yakuna bi ma'na staf'ala wato af'ala ya kasance bi ma'ana istaf'ala kun san kuma istaf'ala shine a ah, tarafa wanda yake nuni kan nema abu kaman a'zamtuhu ai ista'zamtuhu na nemi girmama shi a a'zamtu ba wai azamtu bane a bi ma'ana na nemi in girmama shi saboda ka ce na girmama shi ya wuce kaman wato wani aiki ne wanda kai wanda baka bukatan ka sake amma a a'zamtuhu ai ista'zamtuhu na nemi in girmama shi tasa na goma أن يكون مطاوعا لفعل بالتشديد بالتجديد يكسن جينا بيبيا جفعلني فعلا بالتشديد ما فعل بقى. نحو كما فطرته فأفطر وبشرته فأبشر كذا أبشر يابي مطاوعا لبشر فأفطر يازو مطاوعا لفطر an fahimta al'ashir na goma a tamkin yiwuwa ko ikwantuwa akan abu ki ahfartuhu nahra ai makkantuhu min hufrihi ko hafrihi na bashi iko ko sararin haƙa ne. in ka ce ahfartuhu nahra ba wai a'a ni ne na tona masa rafin ba a'a na bashi daman ya tona tamkin an fahimta abin da yasa nan zai zama ba aikin ka bane siyaqul kalam in ka koma kaman balaga ya hamanu blini sarhan ay hamanu wannan shine majazul aqli hamanu ai ba zai iya gina bene ba ko shi kada zai gina bene ba zai iya ba an fahimta to haka ahfartuhu nahra ni ba zan iya tona mashi rafi ba a'a sai dai in ba shi iko shi yadda zai yi din da shi da waɗanda za su yi suna iya haƙawa <laughs> shi ne an fahimta to sai mala ya ce wa rubbama da ƙaranci ƙwarai watakila ja almahmuzu mahmuzu ka aslihi fi'ili madi da ya zo da hamza yakan iya zuwa kamar asalinsa ma'ana mazidi kenan bilhams yakan iya zuwa kaman ba mazidin ba darasin mu na can da muka ta muhawara malar rabi <laughs> ana fahimta don kusan mun ce a wancan satin la'alla ya zanto mazid ya sha mamman da mujarrad ko ku ya zanto a'a ba a ma sami mujarradin bane kawai sai ya biyarin mazidinsa ana fahimta to sai ce la'alla watakila rubbama kaga tufidu taqlil a cikin nahu in ka koma la'alla ana iya samun wanda ya zo da hamza ya kasance kamar marar hamza a wurin ma'ana kasara wa asra sara ya yi tafiyan dare wa asra ya yi tafiyan dare eh, fa mislu sarahu falyakun ittilabu an fahimta wa agna an aslihi sai ya wadatar daga asalinsa to me yasa ka wadatar da mu li adami wurudihi dan shi asalin bai zo ba ba a cewa sara bi ma'ana ya tafi da daddare sai dai sara ya nasu yasri yana nasuwa an fahimta to don haka tun da sara din bai ma'anan bai zo ba don haka shi mazidi sai ya wadatar da mu daga ma'anan sara malamai ana fahimta maganar nan ka aflaha ai faza ka taba ji ce falaha na li adami wurudihi saboda bai zo ba fa agna an aslihi sai wadatar amma ba shi ke hana wai mu inkarin mujarradin sa ba mun san da shi amma ba zai aiki ba haka yi <laughs> ka ka wai tawala yawa to kaji kuma ai bi ma'ana faza wa nazara maji'ul fi'li muta'addiyan zuwan fi'li muta'addi wanda ke da bukatun maf'ulun bihi yayi karanci kwarai bila hamza ba tare da hamza ba wa laziman biha kuma kamar haka yadda ya ƙaranci, ya zanto ya zama lazimi da hamza ba abinci bayanin ba eh za ka yi tsinkari a karawa kala <laughs> ana fahimta abinda malam ke son yi bayani ba mun ce hamza to fi ta'adiyya ba to akan iya samun fi'ilin da hamza amma ya kasance lazimi ne sannan ana iya samun fi'ilin babu hamza ya kasance muta'addi ne mun fahimci wani magana shine ce wa za maji'ul fi'li mutahaddiyan bila hamza walaziman bil hamza an fahimta kana saltu risha ta'if na tsitsige jawaskan tsuntsu gashinsa wa an sannan kuma abin nan din gashin kansa ya cire ya tsigo kaga abin da muke so mai bayani anan kaga nasaltu muta'addi ne ko lazim muta'addi ne amma ina hamza sa to gashi an sala lazim ne ko menene amma ga hamzan ta zo to duka irin su waɗannan guda biyu kaɗan ne wa aradtu shay'a ai azhartuhu na bayanar da shi wa a'rada shay'u ai zahara ya bayyana eh ka gani wa kababtu zaidan ala wajhihi na hada zaidu da huskansa kaga kababtu muta'addi ne wa akabba zaidun ala wajhihi shi da kansa ya bugi kansa da kasa huskansa kaga akabba ga hamzarsa amma lazim ne kababtu ba hamzarsa amma muta'addi ne Dukkaninsu su biyu irin waɗannan sun yi karanci wa qasha'ati rihu sahaba iska ta janye gajimare girgije ta mai da shi wani wuri an fahimta wa aqsha as-sahabu gajimare ya kwaranye kaga ga hamza amma lazim ne babu hamza a can amma kuma muta'addi ne qala sha'ir kama abraqat qauman 'itashan sahabatun falamma ra'auha aqsha'at wa tajallat yace kama abraqat qauman itashan Sahabatu, kamar yadda wata rana gajimare ta bijiro ma wasu mutane masu jin kishi ta walƙata wa wasu mutane masu jin kishi da kalman barku suka ga hasken ta ta nan to tunda suna jin kishi dama menene mazan na kabin me suke tunani samun ruwa falamma ra'auha lokacin da suka ganta aqsha'at sai ta kwaranye wata jallati sannan ta yayi to abinda muke so mahallu sha'id aqsha'at ga hamzata ta amma menene an fahimta to wannan shine wallahu a'lam ina ga mu dasa aya aure gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne fensu lake ba yanzu malam eh, zahar al'amru ko to bismillah malam musul wajen adduhur tufidin dukhul din eh amma ba kowane kasa za iya amfani da wannan hanzu a sami ya yi <laughs> eh, rufin dukhul ma an kara maka Allah to inda ya ta zo ya zanto kuma filin zai shi tasrifi ai ba za mu ce da shi ba zai yi ba to yanzu zai yi asawa Niger da Nigeria eh a kala niger suke cewa ko niger to har za ka za ka kara ah, nigeria ko sai ka shigar da hamza a Niger tu. an kara kalla to ai tun da ba ce wani buki ba sai mu sarrafa shi na'am alaikum salam samun ba shi wasu ba sai ya zama su sulasi ba eh alaikum salam malam kamar malamin da hamza ake zuwa din na na kan ba an bato misali qati'a da akhta na ga wannan kamar ma'ana ne kawai canza kuma da lazimi yaya ba qati'a eh eh sai na rasa koya a yaya eh a duk ma'anar shi ɗaya, ai shi sai ya ce maka a farkon magana ma ya ce maka la'alla yana iya zuwa mai hamza ya zanto kamar mara hamza ba ya wannan bayanin ma to shi ne wannan khati'a da akhta duk ma'anar shi daya yani al-aslu kazza'i na na na na khati'a khata'un shine masdar khati'a khat'an eh na ba tambaya malamai